Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na sarfil hashin gumel tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar litinin biyar ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. bayan wallafa bidiyo a shafinsa na twitter a safiyar jiya lahadi cewa yana samun daɗaɗɗen rahotanni daga likitocinsa shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin baiwa magoya bayansa mamaki a yayin da zaben amurka na ranar uku ga watan nuwamba ke dada karatowa masu kada ƙuri'a da dama na amfani da damar su. wajen jefa su da wuri da kansu ko kuma ta hanyar aikawa da saƙo 'yan sanda a birnin minsk belarus sun yi amfani da tankar ruwan zafi wajen tarwatsa taron jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar kin jinin shugaba alexander lukashenko a lahadi tara a jere kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a cewa rundunar 'yan sandan jihar kano ta tabbatar da kama wata mata da ake zargin ta kashe 'ya'yanta biyu mun samu rahoto akan cewa wata mata mai suna hawa Habibu yar kimanin shekaru 26 ta kashe 'ya'yanta guda biyu wato Irfan Ibrahim dan kimanin shekaru shida da kuma Zuhura Ibrahim yar shekara uku. Yayin da ake shirin bude makarantu a Najeriya za mu ji irin shirye-shiryen da aka ɗauka domin kare ɗalibai daga cutar coronavirus. Ita gwamnati jiya ta tura mana umarni kan cewa mu bude makarantu da wasu ka'idoji yadda cutar ba za ta yado ga ɗalibai ba. Haka kuma za a ji cewa yau take ranar tunawa tare da girmama malaman makaranta da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wari Sai kuma shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku cikin shirin. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Aisha Tusle. bayan wallafa rahoton bidiyo a shafinsa na twitter a safiyar jiya lahadi cewa yana samun daɗaɗɗen rahotanni daga likitocinsa shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin baiwa magoya bayansa mamaki a wajen asibitin da ake bashi maganin covid-19 jim kaɗanko shugaban ƙasar ya fice daga asibitin sojoji na walter reed a cikin motar sulke bisa rakiyar jami'an tsaron farin kaya a buɗaɗɗiyar mota yana daga tuta ga taron jama'ar da suke a wajen asibitin shugaban ya ɗan ɗauki takaitaccen lokaci yana ɗagawa magoya bayansa hannu kana kuma ya koma ɓangaren shugaban ƙasa da ke asibitin na walter reed in ji mai magana da yawun fadar white house jude Derry a cikin wata sanarwa to sai dai nan take wani likita a asibitin na walter reed ya kushe wannan abu da shugaban ƙasa ya aikata Dr. James Phillips wanda shine shugaban magungunan annoba a jami'ar George Washington da ke Washington ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa motar da shugaban kasa ya fita a ciki na lullube da sinadarai da za su ba shi kariya daga harin sinadarai masu guba. Watanni fiye da shida tun barkewar annobar COVID-19 wasu jihohi a nan Amurka sun fara amfani da manhajojin yanar gizo da ke bayyana wa mutane ko sun yi ma'amala da waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar ba tare da an fitar da bayanan mutane ba. Shigowar wannan na'urorin na zuwa ne yayin da al'umma ke komawa harkokinsu. Fatan shine wannan fasaha za ta sanar da mutane cewa sun kusanci mai dauke da kwayar cutar kuma zai bai wa jami'an kiwon lafiya damar dakile yaduwar cutar covid-19 yanzu da fadar white house ke ta fama da barkewar cutar covid-19 bukatar samar da hanyar faɗakar da jama'a cikin gaggawa ta ƙaru abu ne da ake kan gwadawa nan da wani lokaci amma za a samu bambanci ne da na'urar ba mu da masaniya in ji jeffrey kahn daraktan john hopkins barnard institute of bioethics Wannan fasaha ce da ba a tantance ba, an kaddamar da ita ne a yanayi na gaggawa, haka za mu gane muna tafiya. A yayin da zaben Amurka na ranar uku ga watan Nuwamba ke daɗa karatowa masu kaɗa ƙuri'a da dama na amfani da damar su wajen jefa ƙuri'unsu da wuri da kansu ko kuma ta hanyar aikewa da saƙo a jihohin da suka ba da damar hakan. a jihar Virginia mazauna sun samu damar fara zaben tun ranar 18 ga watan Satumba kuma akwai alamun kafa sabon tarihin fitowar jama'a. a wata cibiyar kada ƙuri'a a arewacin virginia da ke wajen washington gundumar columbia jama'a sun soma fitowa tun da sanyin safiya duk da cewa zaben sai nan da wata guda layi sai karuwa yake yayin da rana ke daɗa buɗewa kowa na sanye da takunkumin rufe fuska kuma ana kiyaye ba da tazara akalla mintuna arba'in da biyar ne tsawon lokaci da ake jira ban yi zaton haka ba amma layin na ja fiye da yadda nake zato ina da aiki yau amma wannan ya fi muhimmanci saboda haka zan haƙura in yi fitowar jama'a a zaben na uku ga watan nuwamba zai yi yawa sosai a gundumar Fairfax shugaban zaɓe Gary Scott ya ce bai taɓa ganin layi mai tsawo a cikin shekaru 24 yana aiki ba. To in an jima kaɗan Aisha za ta sake dawowa da ci gaban labaran. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tabbatar da kama wata mata 'yan shekaru 25 mai suna Hauwa Habibu da ake kyauta zaton ta kashe 'ya'yanta biyu masu shekaru shida da biyu ta kuma raunata wata yarinya mai shekaru goma. A cikin hirarsa da manema labarai, kakakin rundunar Abdullahi Kiyawa ya ce ta aikata laifin ne ta hanyar amfani da makami tare da rufe gidan lokacin da ta far musu. Ranar Asabar, 3 ga watan goma, 2020 da misalin karfe 11 da rabi na safe, mun samu rahoto daga unguwar Diso, ƙwaramar hukumar Gwale da ke nan Kano. akan cewa wata mata mai suna Hawwa'u Habibu yar kimanin shekaru 26 ta kashe 'ya'yanta guda biyu wato irfan ibrahim ɗan kimanin shekaru shida da kuma zuhura ibrahim 'yar shekara uku sannan ta raunata wata guda ɗaya mai suna aisha sadiq 'yar kimanin shekaru goma sannan kuma ta gudu mun garzaya da gaggawa mun ɗauke su mun kai su babban asibitin murtala da kenan cikin gari inda likita ya tabbatar mana da cewa 'ya'yan nata guda biyu sun rasu ita kuma aisha aka mai da ita babban asibitin malam aminu da kenan cikin gari inda yanzu haka an sallame ta ta samu sauki bayan samun waɗannan bayanai kwamashinan 'yan sandan jihar kano cp abu sani psc kalamu wahid ya da 'yan sandan operation pop ada wato kankace kwabo tare da basu umarnin kamo wannan mata a cikin awa 24 wanda ubangiji allah ya bamu nasara an kama ta ajiyan misalin karfe goma da rabi na dare yanzu haka kwamashinan 'yan sandan jihar kano cp habu sani psc ya ba da umarni a dawo da wannan korafi babban sashen bincike da ke banfai bangaren kisan kai domin a da bincike don gano dalilin da ya sa ita wannan baiwar Allah ta aikata wannan aika-aika. Da zarar an kammala bincike ko shakka babu za a gurfanar da wanda duk aka samu da laifi a cikin waɗannan kisan kai. A bayanin mahaifin yaran kuma mijin matar Ibrahim Haruna Aminu ya ce matar ta fara nuna alamun tabin hankali kafin faruwa wannan lamarin. da safe misalin karfe tara da minti hamsin da biyar ta gaya min cewa ga wasu sun zo gidanta za su kashe ta na ce suwaye ita ce mace biyu namiji ɗaya na ce suwaye ke da waya a gidan ta ce ita kaɗai ce na ce ina yaran ta ce ai yaran su ne waɗanda za su kashe ni sai na ce hawa ki ci gaba da addu'a saboda dama eh, a washi kafin washigar ranar na so jin kalamanta alamun ba ta cikin hayyacinta tana ganganu na rashin eh, wanda dai ba mutum ne mai hankali zai yi su ba sau haka sai na ce hawa na ce ki addu'a gani nan kuma zan zo yanzu da an ɗauke ruwa saboda haka bayan minti biyar sai ta ƙara kira na sai ta haɗa ni da yaran karamar ta so magana ta ce abba ina so a bani bobo na ce ke ne umman ki ta dauko miki a wardrobe ina sai babban shi ma ya karba ya ce abba a bani ni ma na ce kai ma a baka sai ta kashe daga nan na taso na taho mota ta ta lalace a hanya na yawa aboki nawa ya zo ya ja ni muka mota gurin gyara na ƙara so gida na shiga na gaida mahaifina na shiga gidan na kwankwasa na ji shiru so haka da na samu kulli na bude shine sai na tarar da abin da ya faru na tadda yara kwance cikin jini da kuma ragowar guda daya wadda take ita bata rasu ba sai sara a jikinta a bayanin mahaifin yaran kuma mijin matar ibrahim haruna aminu ya ce matar ta fara nuna alamun tabin hankali kafin faruwar wannan lamari. To Allah ya kyauta har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya. Dosar filu 'yan sanda a birnin Minsk, Belarus sun yi amfani da tankar ruwan zafi wajen tarwatsa taron jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar kin jinin shugaba Alexander Lukashenko a Lahadi ta tara a jere. Akalla mutane dubu ɗari ne suka fito kan tituna a birnin a jiya Lahadi. Tun da shugaban wanda ya daɗe a kan mulki ya yi ikirarin lashe zaɓe da ake takaddama a kai na tara ga watan Agusta. Masu zanga-zanga suke fitowa tituna akai-akai suna neman da ya sauka kuma a saki fursunonin siyasa. Lukashenko ya kafe a kan shi ya lashe zaben da tazara mai yawa ta kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. duk da zarge-zargen da ake ta yi a gida da wajen kasar na cewa an tafka magudi a zaben domin ya zarce akan mulki. A ƙarshen makon, Belarus ta soke tantance 'yan jaridun ƙasashen waje. a makon da ya gabata kungiyar ƙasashen turai wato eu ta kakaba takunkumi a kan jami'an belarus kusan 40 da ake zargin su da sauya sakamakon zaɓe da kuma kame wasu masu zanga-zanga babu sunan lukashenko a cikin jerin sunayen fushin jama'a ya karu game da kamen na 'yan zanga-zanga inda aka kame fiye da dubu bakwai da ɗari biyar da karuwar farmaki da 'yan sanda da suke kai musu an samu gano gawarwaki bakwai a gundumar da ke kan iyakar kasashen faransa da italiyawa kusa da nice a jiya lahadi bayan da ruwan sama mai yawan gaske ya kwashe gidaje da tituna a cewar jami'an kasashen biyu biyar daga cikin gawarwakin an same su ne a arewa maso yammacin italiya da suka hada da hudu da ruwa ya kwashe zuwa gabar ruwa tsakanin ventimiglia da santos serfrano almare kusa da iyakar kasar faransa an samu wasu biyu a faransa ciki har da wani makiyayi da wasu masu ceto na kasar italiyawa suka gano daya gawar kuma an same ta ne a wata mota da ambaliyar ruwa ya kwashe a ƙauyen st martin vesubi Wannan shi ya bada adadin na gawarwakin da aka gano bayan ruwan sama mai karfi. 'Yan kwana-kwana na Faranshi sun ce mutum 21 ne suka bata, takwas daga ciki a sanadiyar ambaliyar ruwan sama. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yayin da ake harama buɗe makarantu hukumar kula da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta gana da masu ruwa da tsaki don sanin damarar da aka yi yayin da ana ta bangaren ƙungiyar malamai ke nuna damuwar ta kan wannan batu. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoton. Ya zuwa yanzu gwamnatocin jihohi sun bi sahu wajen haraman sake bude makarantu bayan da aka shafe watanni ɗalibai na gida to wai ko shin ma wani ɗamara makarantun suka yi Ibrahim Hamadama Tukur shine shugaban makarantar sakandare ta Aliyu Mustapha College da ke Yola. Ita gwamnati jiya ta tura mana umarni kan cewa mu buɗe makarantu da wasu ka'idoji yadda cutan ba za ta yadu ga ɗalibai ba malamai sun shigo da dama na ba su jawabi yadda zai kasance su observing rata na mita biyu tsakaninsu da kuma maganan shirye-shiryen da yi wa ɗalibai na dai wannan na yi mitin da malamai na na faɗa musu a kasa yaran yan fannin science a ba su aji zuwa guda bakwai arts a ba su guda bakwai commercial a ba su guda uku kowane aji kuma kada ya kasa yara ishirin da biyar kowane subject head kuma ya tura malamansa a tabbata an yi wa yaran nan revision daga ss1 syllabus na su up to ss3 syllabus a shirya su. to sai dai kuma yayin da iyaye ɗalibai ma ke murnar sake bude makarantu yanzu haka dakar kungiyar malamai ta najeriya nut ta ce fa ba nan gizo ma ke saka ba domin kafin sake bude makarantun akwai matakan da ya kamata gwamnatocin jihohi suke ɗauka game da abin da ya shafi malaman da su ma ka iya fadawa hatsarin kama da cutar ta corona kwamar rodin nathan da ke zama shugaban kungiyar malamai ta nut a jihar adamawa ya ce su suna maraba da sake bude makarantun to amma kuma akwai hanzarin da ba gudu ba musamman maganar social distancing nan mun sani mu akwai ajin da yana ɗaukan ɗalibai ɗari da hamsin ɗari da hamsin ya za ka yi hatta har aka ce a kawo tef a guda in an kawo tef an guda, ina za ka ajiye su a wani aji ma kake da shahar ma kana maganan guji? so za mu buɗe makarantu mu duba wannan maganganun da muke faɗa anya za su iya yiwu in za su iya yiwu mu dawo mu sake zauna mu gaya ma junanmu in ba zai yiwu ba mu gaya ma junanmu wannan abun fa gunda mun nemi wani matakai tun kafin wannan lokaci ma dai sai da hukumar kula da yaduwar cutuka ta najeriya ncdc ta gana da masu ruwa da tsaki game da matakan da ya kamata a ɗauka kafin sake bude makarantu dr fahad muhammad na hukumar ta ncdc a wani taron masu ruwa da tsaki a yola ya ma musanta batun cewa su ne ma ba sa son a sake bude makarantu mun ba su wasu takardu kamar guda uku abinda ake cin parental consent form yaya za a yi iyaye su da izinin testin yaran su idan an samu outbreak na corona a makaranta na biyu abin da muke cewa surveillance flow chart shine wanda muka musu bayani cewa idan aka samu matsala a makaranta ko yaro aka samu da alamomin cutar nan me za a mai ya za a kai shi a aji shi wa za a gaya ma duk wayannan communication channels din su ne muka ma gwamnatin eh, ministry of education providing su kuma za su koma su yi meeting da malaman su da principals din su da commissioner su na education koma da menene fatan waɗannan ɗalibai shine Allah sa a koma aji lafiya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya a gaida Ibrahim Abdul Aziz Yau ranar Litinin biyar ga watan Oktoba, kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar malaman makaranta, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama malaman saboda gudunmawar da suke bayarwa wajen ilmantar da al'ummomin duniya. wakilin sashen hausa a mai sulaiman barma ya tattauna da mataimakin sakataren kungiyar malaman kwanta ragi sharif isuhu don jin halin da ranar ta riske malaman makaranta a jamhuriyar nijar to mu rana ce wadda muke ba mahimmanci sosai ini na eh, wannan eh, biyar ga watan oktoba mun ɗauke shi ne zamu mu yin bayani bisa ga abin da ya shahi matsalolin malamin makarantu a gaba mu za mu taru kowa ya kawo nashi salon sabon salo da yake ganin kama ana iya a sa aikin nan na malaman makarantu ya ci gaba ko kuma inda akwai matsaloli mu kawo eh, gyaran huska bisa gare su ma kamar ita wannan rana za ta iya ba da damar a fahimci ainihin muhimmancin malamin makaranta a zamantakewar al'umma eh ainihin ta dama wannan rana saboda tuni ne karramawa ga malamin makaranta shi yasa majalisar ɗinkin duniya ta hidda wannan ini musamman da shiga eh, malamin makaranta a yau cikin wani hali za iya cewa eh, ranar ta biyar ga watan oktoba ta riske malaman makaranta na nijar to ilimi gaba ɗai na ƙasa in ka diba gani ya taɓarɓare malaman makarantu kullum koke-koken da suke kawowa wata nan a ɗauki alƙawali ba a cika ba wani lokaci kuma ma ba a ma ɗauki alƙawali bisa gari musamman mu mallamai an kwanta rage babu albashi akan lokaci iri yadda ya dace ce kuma musamman muna da ma kan aiki wa'anda ba a san iya adadin watan da suke jira a yi musu miza sol da ko in ce a fara biyan su a matsayin su na malaman dindin suna jira in ka diba ka gani yau birni da ƙauye duka abin da ake kuka da shi rashin aji inda za a zamana a yi aiki ma musamman babu wani nagari in ka diba gani cikin birane kamar na yamai da sauransu eh, ambaliyar ruwa ta sa mutane sun zo sun cika ɗakuna aji aji na kalasoshi ba amma har yanzu ba su sallame su ba balle a ce za a kama aiki irin a gaida Sulaimu mana barma masu raro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa mu na yanar gizo hausa da voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamu da dawa shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta tallafa wajen kwato haƙƙin marayu yaƙi da cin hanci da rashawa tare da kare 'yancin bil'adama. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Hashin Gumel. A yau shirin zai sauka ne a karamar hukumar kuje da ke cikin ƙananan hukumomi shida na birnin tarayya Abuja. inda wasu 'yan kasuwa suka yi mana bayanin an rushe shagunansu da rike sojoji inda ba a ba su damar kwashe kayansu ba. Shagunan da na tashar wowo ne wato wowo park. Da 'yan kasuwa suka ce an sayar musu wajen tun shekarar dubu da 2001 inda suka gina shaguna da dakunan cin abinci da gidan wanka da bahaya. Shugaban 'yan kasuwar Alhaji Abubakar Baturi Zaria ya ce sun buƙaci a dakatar da rushe shagunan ko a ba su damar gina na zamani kamar yadda karamar hukumar ke muradi amma sam hakan bai yi ba duk da ma samun umarnin kotu na dakatar da rushe shagunan amma ina sai da aka murrukushe wajen kasuwancin nasu kamar yadda za ku ji daga bakinsa sunana alhaji batura abubakar zaria wanda nike zaune a nan kuje abuja najeriya alhaji abubakar bature yi mana bayanin korafin da kuke da shi na rushe-rushe da aka yi a nan kuje da a wajen ku abin da aka yi ba daidai ba ne yi mana karin bayani a kai cikin wannan shiri na ciki da gaskiya abin da ya faru alhaji nasiru muna a cikin wowo park ne aminan tasha ne na wowo park na nan kuje area kansu. aka rarraba shaguna allocation aka ba 'yan siyasa da 'yan kasa muka siya a wurinsu muka gina yau shekara goma sha tara kenan da ginawa bayan mun gina muna amfani da shi mun ba da haya wasu kuma muna amfani da shi kamar da na gaya muka shekara goma sha tara kenan da gina shaguna muna zaune lafiya kawai kwatsam sai ga area council na kuji sun kira mu cewa suna son wannan shaguna a hannunmu za mu tashi muka ce musu a mu ba za mu tashi wasu ka ce suna so su gyara shi ne zaman zamani muka ce musu to tun da kuna so a gyara zama na zamani ne mu ma mun yadda wannan ginin da muka yi wurin ku ko kuka ba mu hoton ginin muka siya a wurin ku to ku sake ba mu ginin yadda duk kuke so a yi shi ko da me kuke so a gina ku ba mu designing za mu siya mu gina kamar yadda kuke so. kafin kai nisa yi mana bayanin shin eh, da aka ba ku wannan damar wato ina jin wajajen shekara ta dubu biyu da ɗaya ne kenan tun da kace. Eh, eh, Yawa shekaru goma sha tara ne zuwa yanzu. Shekaru sha tara haka ma allocation ne ke. Menene kuka gina a wajen da aka ba ku waɗannan filayen? Mun gina kwana su ne. mun gina mun gina shaguna ne saboda wurin tasha ne ana buƙatar shaguna na masu sai da spare part da wurin cin abinci da gidan wanka abubuwan da aka raba a wurin kenan muka siya muka gina to shin kun kai kamar mutum nawa ne kuka yi waɗannan gine-ginen a wajen mun kai mutum ɗari da tamanin don shagunan ɗari da tamanin ne da uku. Wato kusan kowa yana mallakar shago ɗaɗɗaya kenan. Eh akwai wanda ke nan. mallakan biyu akwai mai uku iyakan shi kenan bai wuce haka ba. To yi mana bayani sai me ya faru bayan waɗannan tsawon shekaru. To a cikin tsawon shekarun nan wannan shekarar da muke cewa ashe su sun samu developer ne zai ba su abin da suka yi alkawari zai ba su su su karɓi wurin su bashi muka ce musu nan tasha ne kuma shi ke nan tasha ku je area council nan cikin ku je wannan tasha ne kawai suke bi idan aka karba aka ce amai da shi plaza ba inda za a saki samun wuri a tasha saboda aka ku hakura ku bar mu da shagunan nan muna cin abinci da su suka ce a su dole ne sai mun tashi to tunda ba za mu yi faɗa da gwamnati ba muka taru muka yi mitin da mambobi muka ce ba za mu iya ja da gwamnati ba tunda sun matsa to su sai shagunan su biya mu mu tashi wannan mitin an yi shi a gaban PO da SSS da DSS a kuje area council din. Shi da Bolofa ya ce shi baya da kuɗi sai dai an rusa shaguna bayan wata shida sannan ya biya. Suka matsa cewa dole mu tashi a ƙarke dai Wato wannan bayanin Alhaji Abubakar abinda nake so na gane ya nuna ita karamar hukumar kuje ita take ta haɗa kai da wani mai yin gini kenan irin na zamani ko wani samfurin daban take son take son wannan wajen domin ta yi wani sabon gini yawa wace wani sabon gini domin sun ji daɗin haka don sun mana kasuwa kasuwan garin haka suka rushe min shago hamsin da biyu har yanzu ko kogo ba su bani ba wannan ya nuna idan kafin ma mu ci gaba idan da sun rushe wannan wajen aka sake ginin ku za a sake bawa shagunan ne ko kuma shi kenan magana ta mutu a nan a maganar ta mutu domin ga kasuwa da na gaya maka an rushe ai sun riga sun sayar ma kuma mutane za su tsula kuɗi kuma ya zama sai ka zo ka siya ya fi ƙarfin wanda muke wurin. To yi mana bayani ka ce kun yi zama gaban jami'an tsaro saboda a yi zama a gaban jami'an tsaro ranar ashirin da takwas ga watan uku. Shi ne muka zama na ƙarke cewa tun da da mu ba mu son rigima ku sai shagunan ku biya yau gobe za mu tashi. Aka yi dai hausa ma aka sauko aka yi da cewa mu mu kawo masu ma shaguna kima masu lasin su ma za su kawo shi ma balofa din zai kawo muka zo muka yi abin da aka caje mu naira dubu ɗari shida da sittin domin kowane shago kwara ɗaya dubu biyar ne aka biya wannan baluwa muka haɗa muka kai sun karɓa ba su kira mu cewa mu zo ko za a tattauna farashi ba ba su ce za a yi komi ba sai suka fara yanke shawarar kawai tun da developer din ya ce baya da kuɗi sai an rushe ne banki za su ba kuɗi to su dai suna son area kansu biyan da za a yi su rushe shagunan nan su ba su fili za su cika musu alkawari kawai mu abin da muka ji sai mitin na ran da suka yi ran ashirin da uku ga watan biyar cewa ran talatin ga wata za su rushe to da Allah sa muka ji shine sai muka sauri muka je kotu muka shigar da kara mun shiga so ɗaya na biyu muka roƙe su cewa muna jin tsoro za su rushe a ba da court order Shi ne kuma high court jaji number 30 na kwali suka ba mu court order cewa kar a tafi kowa komi kowa tsaya inda yake ta an shari'a ta ji abin da ya faru ke daga nan ko me ya sake faruwa yanzu ana ci gaba da shari'a ne ko akwai wani abu sabo da ya faru yanzu da aka ba da court order aka ce ba za mu koma ba ranar ashirin saboda su alƙalan za su tafi hutu sai ya ba mu court order cewa kowa ya tsaya inda yake da court order din a hannunmu an kai bayan lauyan su na wurin amma lauyan ya sake rubuta ma chairman din cewa wurin nan akwai court order toran sha shida ga wata odan ya cika wata ɗaya daidai karfe biyu na dare kawai abinda muka ji mun fara jin demolition ne. to shi aka zo aka fara rushe shagunan shagunan da karfe biyu daidai na dare suka fara rushe shagunan sun zo da sojoji domin sun tambayi dpo na kuje ba su 'yan sanda ce akwai court order sun je wajen civil defense sun ce akwai court order domin duk mun ba su kofin court order din to sai je zo da sojoji da sojoji su suka tsaya suka kare lafiyansu har aka rushe-rushen karfe biyu daidai suka fara na dare shin a lokacin da suke rushe-rushen nan duk kayan mutane suna cikin shagunan ko dama an kwashe kayan a'a dama ai mun dogara da cewa tun daga court order ba matsala kayan kowa na ciki don ba a sanar da kowa ba da muka zo ga sababbin batir nan an tattaka su ga talabijin nan ni shag ofis ina komi ban cire ba da kwamfuta na da kuje komi na wa an nike shi haka suka nike shagunan nan gaba daya guda ɗari da wani abu wata mata yanzu da muke magana da kai tana zuwa ta ga shagon ta faɗi tana ne yanzu a specialist ta samu for life. To in haka ne Alhaji Abubakar me makomar wannan umarni na kotu kenan na dakatar da rushe shagunan nan ko kuma a tsaya haka sai an gama shari'a. Shi ya nuna cewa ai ya fi ƙarfin doka tunda shi shi ne ciyaman na kuje kuma an gaya mishi ya ce ba abin da zai faru shi ne a kuje ba abin da zai faru don yayi kuma yayi. kuma har yanzu bai yi tunanin cewa a ya yi wani abu wanda bai kamata ba. Waye ne shugaban karamar hukumar nan na kuja yanzu ne? Sunan shi Alhaji Abdullahi Suleiman Sabo. Zuwa haɗa wannan shiri na farko haƙar mu ta neman shugaban Ƙaramar hukumar kuje Abdullahi Suleiman Sabo bata cimma ruwa ba. Duk da saƙo da muka tura a layinsa na salula. Ganin haka ya sa muka tuntuɓi ofishin daraktan raya birane na babban birnin tarayya Abuja Muktar Galadima wanda shi ne ke kula da lamarin rushe-rushe kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku martanin da ya bayar. Za kuma mu ci gaba da tuntuɓar shugaban na karamar hukumar kuje sai a biyo mu mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Dosar Filu bayan wallafa rahoton bidiyo a shafinsa na Twitter a safiyar jiya Lahadi cewa yana samun daɗaɗɗen rahotanni daga likitocinsa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin baiwa magoya bayansa mamaki a wajen asibitin da ake bashi maganin COVID-19. jim kaɗan ko shugaban ƙasar ya fice daga asibitin sojoji na walter reed a cikin motar sulke. bisa rakiyar jami'an tsaron farin kaya a buɗaɗɗiyar mota yana ɗaga tuta ga taron jama'ar da suke a wajen asibitin. Watanni fiye da shida tun barkewar annobar COVID-19 wasu jihohi a nan Amurka sun fara amfani da manhajojin yanar gizo da ke bayyana wa mutane ko sun yi ma'amala da waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar ba tare da an fitar da bayanan mutane ba. A yayin da zaben Amurka na ranar uku ga watan Nuwamba ke daɗa karatowa masu kada ƙuri'a da dama na amfani da damar su wajen jefa ƙuri'unsu da wuri da kansu ko kuma ta hanyar aikewa da saƙo a jihohin da suka ba da damar hakan. a jihar Virginia mazauna sun samu damar fara zaben tun ranar 18 ga watan Satumba kuma akwai alamun kafa sabon tarihin fitowar jama'a. 'Yan sanda a birnin Minsk, Belarus sun yi amfani da tankar ruwan zafi wajen tarwatsa taron jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar kin jinin shugaba Alexander Lukashenko a Lahadi ta tara a jere. Akalla mutane dubu ɗari ne suka fito kan tituna a birnin a jiya Lahadi. Masu raro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga mu na Abuja, Najeriya. za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin aisha sule ta na gabatar da shirin da kuma cibahiro dodo ne wanda ya ba da umarni da ma mu na yau Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.